Hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya ta tura jami'ai dubu talatin da biyar don kula da manyan hanyoyi a kwanakin murnar babbar sallah da za a yi ranar talata mai zuwa. Jami'an dai da suka haɗa da cikakkun ma'aikata da na sa kai tuni sun fara wannan aiki ta hanyar duba lasisin tuki, lafiyar tayu, hana gudun tsiya da sauransu. Hukumar ta ce ta tura jami'an don kula da sassa masu tsautsayi arba'in da biyar kan hanyoyi kamar Akwanga lafiya zuwa Makurdi, Jos Bauchi zuwa Gombe, Sokoto Tambuwal Jega zuwa birnin Kebbi, Katsina Kano zuwa Wudil, Dutse Azare zuwa Fataskum da Kaduna Saminaka zuwa Jos ko kuwa Abuja Kaduna zuwa Kano wanda tagwayen hanya ne ma da kuma irin Makurdi Oturfo Obolo Badun da Ogere da Shagamu ma sun samu irin wannan jami'an da sauran manyan hanyoyin na Najeriya. Shugaban hukumar kiyaye hatsuran Gobboy Oyeyemi na nuna damuwa da yadda manyan motoci kan taimaka wajen samun miyagun hatsura. 90% of the trucks we have today are about 30 years of age is Fiye da kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da suke zirga-zirga kan titunan Najeriya sun shekara ashirin da kerawa da haka sukan haddasa hatsari suleiman dan zaki jami'in ƙungiyar direbobin manyan mota ne ya nana ta fashin baki kan yadda motocin ke aiki da kuma yadda ake bukatar direbobi su rika hutawa. Mun yawo ƙasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su ba su da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka burki su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne dole in kai tafiya ka je wani gari dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa ai in ka lura su drobin a takure suke su zo su yi tuki nesa kuma su zauna a cikin motan su yi bacci ganganci na ɗaya daga manyan dalilan da kan haddasa hatsari a titunan Najeriya. Hakanan da sanya shingayen 'yan sanda a inda ba a yi tsammani ba. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.